بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاري فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت, فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما صرف قال السرى يا جابر فأخبرته, فأخبرته بحاجتي فلما, فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت قلت كان ثوب ثوب قال فإن كان واسعا فلتحبه وإن كان ضيقا فأتذر به عن سهل رضي الله عنه قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم آقبوا إذرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا أبو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى وعليه, جب وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كل من كلها فذاقت فأخرج يده من أسفلها فكذبت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسى على خفيه ثم صلى بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكة سابعة وانا مسلاتي بالبركة مسلاتي عثمان ابن عفان انا قدنك اتشكين قدن كنو ايوه المتشل لتمن الشرين بيو جواتن المحرم اه اه اه اه اه اه اه اه shirin da biyu ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da uku da kuma ya zo da ya sha bakwai ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da sha ɗaya a wannan majalisi da muke karatu cikin littafi mai suna at-tajrid as-sarih bi ahadith al-jami' as-sahih والذكر الحافظ زين الدين احمد بن محمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى من بيان كده غلط من انا وانا درس شيء ده اريد 30 دقيقه ذلك عن جابر رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في بعض اسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي جابر بن عبد الله الله تعالى مسير ده في دفاع الخمسة يقول تركت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اخباره ما فعلنا ما صلى الله عليه واله وسلم اطول بسكوت في يوسف تبوانسا فجئت ليله ببعض امري سيدا زيد بن جري سبب لك بقاتك فوجدته يصلي سنة موسى انا صلى وعلي حوض واحد لكما انا سجد تبوانسا فاشتملت به فاشتملت به sai na wato ka dindina da shi da wannan tafiyar wa sallaitu ila janibi mai sallah a gefensa falamma sarafa yayin da ya gama sallah qala sai yace maskara ya jabir menene dalilin wannan tafiyar dara ya jabir fa akhbartuhu bi hajati sai na ga maka bukatata falamma saraftu yayin da na gama faɗa masa قال ما هذا الاختبار الذي رأيت؟ شيء ما قد الدنيا وما قد نجد ki kitara saurin ce haka tufar take tana da kunci wato tufar haka take kala sai manzo Allah ya ce fa in kana ya fi an idan tufar ta tana da yalwa kan ta hujjiha to ka yafa ta wato ka yafa ta a jikinka ko in kana gayyatan muslim malik abu dawud da wasu su sarwato shi hadisi ne wanda yake da kawo kawo da suke imam muslim ya kawo shi wato cikakkensa da tsawonsa a cikin sayinsa bukari ya daddaka shi gargadar bukatarsa جابر يقول يا تركت مع النبي صلى الله عليه وسلم في باب أسفاره جائے گی ذرا kasuwanci na ƙuraitawa sai ya nemi wasu zaratan sojojinsa su ɗari biyar da ne a je a kare su a hanya domin a karɓa abin da za a iya karɓa to kuma da ƙarshe dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu sun ta sun sha to ba a yi ba a yi komai ba yana shi ne ake kiran ta gazuwa ta biyar biyar a wani guri ne wanda yake kan hanyar zuwa yambo akwai wani gari da ake kira yambo ah, gari ne da yake da masana'antu na gwamnati da yawa to hanyar zuwa yambo a nan gurin yake wato tsakanin sa da madina ko kilomita hamsin da biyar tsakanin wannan guri da madina kilomita hamsin da biyar wato kaga ba nan sake to a wannan lokacin ne abin ya faru muslim kamar da muka ce ya kawo riwayar da tsawonta jabir dan abdullah mas'ud yana nufin sabon abdullah dan mas'ud malaman sa duk sun yi ta kashi cewa ba a rafe la ko ko da alqur'ani ko da ba alqur'ani wannan shine babin da ta fi ma za a kullu kawar bayi. babin na gaba babu man tabarraka sai da yamma kai muka kuma kusa da wani ruwa daga ruwan da larabawa ta amfani da shi wato kamar dan abin nan ce kamar rijiya ce wanda larabawa da suke wurin suke amfani da ita wajen ɗiba ruwan sha da ruwa amfani da da kullum sai da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mar rajulun yataqaddamuna fa yanzuru al-hayy wani mutum ne cikin mu zai yi balantiya ya riga mu zuwa wajen nan na rijiya ya gina ɗan tafki haka na kaɗo ya tara ruwa a ciki fa ya tsara da ya suna ya sha mu kuma in yazo ya shayar da mu wato ya zai riga mu zuwa wannan don ya mana ruwa idan muka zo mu samu ga ko kowa ya tafi ruwa yana ta ja waye zai zo ya yi wannan aiki da mun zo ya sha mun karfe ya sha kafin ma mu zo ya sha in mun zo ya shayar da mu mu shayar da abubuwan hawan mu قال جابر فقمت فقلت هذا رجل يا رسول الله sai jabir ya tsaya ya ce ga mutumin wato ni zan sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyu rajulin ma'a jabir waye kuma zai tafi tare da jabir فقام جبار بن صخر بين صحابي النبي صلى الله عليه وسلم جبار بن صخر sai ya tashi ya ce shi ma zai tafi saboda fi biyu sai suka tafi yace ban talabna ila al-bi'r fa naza'na fil hawd sajlan aw sajlayn muka je muka jawo guda biyu ko uku sun ma magarna sannan muka yi masa wato muka kakkange shi da kasa ko yadda in ci gaba da zuba ruwa da zai abin wato muka haɗa wani tanki muka kasan muka kewaye shi da ƙasa yadda ruwan zai taru sun ma naza'na fi sannan muka rika jawo ruwa muna zubawa ciki hatta a fasahnahu har da muka cika wannan kana awwala tali'un alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake farkon mutumin da ya bulle mana kai farkon mutum da kuka hango a gaba shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsara kuma da wannan ruwa fa qala ata'izanani to za ku ba ni izini za ku ba ni izini insha wallahi na'am ya rasulullah ce in dare mun ba ka fa asra anaqatahu fa sharibu sai ya matsar da ya jawo jagowarsa ta sha فنقلها فسدت فبالت وجاءوك فبالت قفافين باين تاشا كما ثم عدل بها فأناخها ثم يقوم لإتجيتي يا بوقفان بإتا ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه ثم قال له يوم التبكي والولاء ثم كنت فتوضأت منه متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يتسمى بما من بجي إن بعد الولاء بما نيأنا فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته وانت الصحابي جبار بن صخر يتفي بقات الساعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي ثم قال لا تاشي بين صلى وتدريني كما يقول قيام الليل وفي كما يقول ليصلي بين يصلى وكانت علي بردة مثل إلى تجد بردة wato gado ina sanye da gado da malulluɓa mayafi da malulluɓa zahabtu ukhalifu bayna tarafaiha falam tablugh li na tafi da ni in kamo ta in daura sannan kuma in saba tsakanin bakin ta biyu in daure a amma sai ta isa wato sai zanin ya ki isa wa karat da hazin tana da wato abin nan geza tana kastuha sai na nan sun makhalafta bai na ƙarafa sai na saba tsakanin bakin shi abin da sun mata ya kasko alaiha sannan sai na biyu ba saboda in ya ɗago ta to ba za ta rage zai zama a tsawon za ta fita saboda haka da ya kamo ta ya biyu ba haka ya ɗaura ta amma yana yana da tafi sun ta jirka hatta kuntu ala ya fara rasulullah shi zai zo na tsaya a nan sallallahu salama da sallah sai da a hajjinsa fa akhadha bi yadi fa adarani hatta aqadani an yamini sai kama hannu na ya biyu da ni ya da da ni daman sa kamar da aka sani mutane in suna sallah liman almamu ya tsaya a daman a daman liman ne da ya tsaya a da sa sai annabi ya kamo shi ya biyo da shi ya dawo da shi daman sa ثم جاء جبار ابن صخر فنسي يذكر كان a cikin aikin nasa wanda ya tafi da bukata sai ga ya dawo fa tawadda'a shi ma ya alwala ya a annabi sallallahu alaihi wasallam na yi kiri ثم a فقال أي صار رسول sai eh, shi kuma da yazo sai ya hawo manzo Allah sai suka sa manzo Allah tsakiya fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadayna jami'an fa dafa'na hatta atanna khalfahu annabi ya kama hannayen mu duka ya ja mu bayansa har muka tsaya a bayansa fa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarmudu wa ala al-asr annabi yana wato harara ta da gefen gidansa amma ban kula ba saboda jabir shi dabba yayi ya takura da kansa domin a ah, zaman da yake tare da shi mai kunci ne da karami amma ya takura da kansa sai ya rufe bututunsa saboda haka ya jawo shi ya daura a sa amma kuma ya yi rukuta to ya da rika dubarsa da gefen idansa kamar yana mata ishara sun da faɗin tijiri da kala haka za biyu sai rasu suke amma yana harara ta da gefen idansa sai abin ya nuna min da hannunsa shidda ya faɗaka wato saukunce kan tsaya shi a ƙugunka annabi yana masa eh yana masa kunce tsaura shi a kugu da sa haka falamma fara ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da abin sallallahu alaihi wasallam ya gama ya gama sallah ne sai ce ya jabe shi ne ya maka shi da abin wannan hadisin ya sai ya ce abin da ya jabe ya kuntu labbaika ya rasulullah qala in kana wasi'a fa qalib baina tarafaihi wa in kana dayyiqan fashmid ala haqwika in yana da yalwa to ka ka ɗaura shi tsaka abin nan ka ka ɗaura shi akan ka saba tsakanin harshen ka biyu ka ɗaura a wuyanka in kuma ba yi da yadda to ka ɗaura shi a matsayin zan kai wato kai karfin da shi to yana shi ne idan kai kula abin da muka karanta ke nan a a satin da ya yi kusan yana riki tare ku da waɗancan game da hukuncin kisa idan za ka iya idan kana da yarda to yana da kyau mutum da mutum ne zama ya zama saman jikin sa babu ko mai babu sutura to zai ya samu ta sai faɗi a samu ta sai daura a wuyansa idan kuma gona tana da kunci to sai daura a ƙasa wannan shi ne abin da abu sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa da haka ba buƙatar sai ya tankwara kansa ya tankwara kansa wanda kuma ana buƙatar in za ka yi sallah idan ka miƙe da a ba to sai a hadisin sahal ibn sa'ad رضي الله تعالى عنه قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقبي اظهرهم على اعناقهم كهيئه الصبيان. سهل بن سعد الله قال مك يرضى يتي mazaje sun kasance suna sallah ko wasu mazaje sun kasance suna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a kiri uguru suna daure da suna daure da kwargal abinan zannuwar su ala'a na akan ayyawan ka hay'atu sibiyan kamar shigar yara wai yuqalu lin nisa'i sai kuma a rika cewa mata la tarfa ana ru'usakunna kada ku dago kayunan ku hatta yastawi rijalu julusan har sai maza sun zauna wato har sai sun miƙe a zauka bin har sai sun daidaita a zaune yana nufi bukhari da muslim abu dawo da nisa'i da suriyar kofi imam ahmad na a cikin musnad ɗinsa ya roƙe shi a hadisin daga sa'ad ibn sa'ad radiyallahu ta'ala anhu sa'ad ibn sa'ad don yi tarjara ta amaya da amman ta ba mun taɓa bayanin sa sa'ad ibn sa'ad ibn malik ibn khalid al-ansari al-khazraji as-sa'idi babanka yana daga cikin sahabban da suka mutu tun lokaci a sallallahu alaihi wasallam yana da rai wato baban sa'ad shi sa'ad ibn malik ibn khalid ibn sa'laba yana cikin wanda suka rasu sahabban da suka rasu a lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sa'al yana daga karshen wanda suka rasu a madina bal ma wasu malamai suke shi ne akhiru sahabatu mautan bil madina wato shi ne wanda ya rubuta yake sahabi na karshe da ya mutu a madina a birnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya rasu a bisa lissafin da yawa daga cikin malaman tarihi ya rasu shekarar hijira 91 shekarar hijira 91 abu ne ayo da da'a da almajirin sa bukari sai kuma suka ce 88 ba wani da haka dai wato ya rasu kusan ƙarshe-ƙarshe a madina saura ta ya samu ya samu tsawon rai don yana da mutum da suka shekara ɗari a duniya ya saboda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yake yana cikin waɗanda sun ya balaga ya mallaki hankalinsa lokacin da lokacin rayuwa a sallallahu da wasallam to kaga ko da ce a sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya tana da shekara ashirin da biyar ko wani abu kaga kuma ce ya hijira kamar da kaga ya da shi ya da shi gari to ala ya halar zan ambace shi cikin wanda suka kai shekara ɗari a duniya saboda kamar an nan ne wato muhajirin kenan al'ansar kuma ya da abin da suke da shi ne kuma aka suka rarraba da da ƴan uwansu muhajirin to kaga abin da ya kama sai ka da tufafin sawa da sutura abin nan gurin zama da abinci da yayi duk ana da yin wato ana da dai haka dai ana ana ana rayuwa to sai ka in suka sanya suka sai suka samu gani guda daya sai su kulla su kulla ta ayyan sai da muka sada dama ta dawo hagu hagu ta kula dama sai su kulla ta a bayan wuyan su dan kada ya fada in aka zo sallah aka yi sujjada sai a su cikin kada ku kowa suna sai ta dage kanta sai maza sun dage sun zauna domin kada su su riga maza dagewa kuma su ga al'aura wani da ko lokacin da yake ta sujjada zanin nan bai kai ya kawo ba saboda haka ya tsaji ko iska ta kara shi saboda haka su ga mani ne to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da su haka to wanda yake nuna kenan mutumin da yayi haka da da gangan al'aurar ta fito a sallah ba da gangan ba to wanda ba zai cutar da shi ba kamar yadda shi ma wanda ya gani ba da gangan ba sallar ta ba za ta cutu ba to wannan shine bayani da babu iya da shi ma yadda da kan irin kawai yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ku ku dago kan su dan kuka ku ga al'auran maza yayin da maza suka dago daga kuka ya ce suka dago daga kuka wannan duk dan a tsare al'aurar mai sallah kada talaucin sai ka wato a bada ba da a bari kuma ana da al'aurarsa kuma da za a hana shi zuwa masallaci saboda wannan tunda akwai yadda za a yi a iya yin sallar tare da shi a kuma iya kare masa sa to ai haka maimakon a ce ya zama sa gida kuma ka ce ai zama wanda aka zo masallacin za mu zama kaɗan ne bai ɗan kaɗan ne wanda suka mallaki abin da zai zai ishe su a sallah kuma ya za a hana matan zuwa ba wato wani zai iya cewa to tun da su ba wajibi ne su zai a hana su nan saboda madan su saki to musulunci ba haka ya zo a ba shi haƙƙinsa ba za a yi ce bari za suna cikin matsala ba kuma ka abar mata a a bar su zo da abin sa ce la tanna ulama ma Allah da tawhirin nan kan ko hana mata zuwa masallaci in sun zauna a gida da ce ya fi sallata a gida ta fi fulani amma sun ce za su bi musamman ma idan muka tuna cewa masallaci a sallallahu sallar wasallam makaranta ce da kawai masallaci ne da ake sallah a wani akwai bayanai akwai karantarwa a ciki yanzu haka shi kansa wannan hadisi ai kaga in ba dan zuwan matan ba abin ba ba za a samu wannan wannan bayanin ba sai da matan suka zo har aka ga larurar ana al'aura suna iya fita aka yi musu wannan magana wanda a ƙarƙashin sa malamai suka fitar da hukunce hukunce da dama kuma wanda nuna ma sahun a baya yake ma maza a baya suke kuma wanda nuna abin sallallahu alaihi wasallam bai ce a sa a sa wani kyalle ba to ina kyalle da za a sa mutanen da wanda ya fita a jikin su ma babu ina suke riƙe lamba ya su kakkaura su ka kakan kakan ne to shi da ibnu bakal yake cewa babu sabani tsakanin malamai cewa masallaci idan a zanin sa yayi kaɗan wato ya ɗage ko kuma iska ta kaɗa ta ɗage masa zaninsa sa har al'aurarsa ta bayyana sannan nan take da ya fahimci cewa zan ya kaɗa maka abin da ɗinsa al'aura fuka fita sai ya sauki ya rufe ya dawo da zan da rufe gurin wannan ya da zai sallar sallarsa da komai ba wannan kusan malamai duk da sun saɓani akan wannan ba haka nan mamu wanda yake sallah a bayan nan sai ya ga al'aura wani ba ba ba dan da ya ga abin da ya zo daga to shi ma wannan ba zai cutar da da sallarsa ba abinda aka hana shi ne mutum mai yi a bayyana al'aurarsa ko kuma ya yaga al'aurar wani to idan liman haka ta faru gare shi ba da wani abin da ya taɓa sallarsa to kaga ne shi ma haka ne shi ma bayan idan haka ta faru gare shi al'aurarsa ta fita ta bayyana ba da gangan ba ko wani al'aurar wani ba da gangan ba shi sallarsa tana nan to kaga shi ma namun haka ne sallarsa tana nan imam ahmad ya yi tawakkufi wajen kafa dalili da wannan hujja a da wannan hadisi saboda yana cewa wannan hadisi ne ta huwa bilbayi bai fito kwana daga tunda al'aurar ba to aka kasu dago dan kada su ba amma bai nuna cewa al'aurar ta ta bayyana hakikatan ba da haka kada a yi magana kada a yi hujja da ke a batun fitar da bayyana al'aura a wajen sallah ko al'aura ta bayyana a sallah sallah ta ko da kuma imam ahmad yana ga wannan hadisin ba da shi ka ta a yi hujja ba hadisin amr ibn salama ya kamata a yi hujja da shi amr ibn salama al-jarmi wanda abin sallallahu alaihi wa sallama bayan mutanensa sun zo tare da shi yana karami bai fi shekara shida ba abin sallallahu alaihi wa ya koya masa abin da ya shafi ah, addini kamar ko ba garin ku ku yi sallah jam'an wato abin da ɗan koyi muku da ya ɗan koyi kiran sallah sannan kuma wanda ya fi karatun qur'ani ya muku limanci sai da mana shi wannan malam amr shi ya fi su duk karatun qur'ani ga shi da kuke kira shi da ba ma fi su haddace qur'ani shi kuma abin da ya sa har ya zama ya fara hadda da yawa tun da yaro ne karami yakan tsaya sukan zo haka shi da yara suke tsaya a bakin hanya inda mutane ke wucewa to sai su kan tambayi masu wucewa da aka saukar da abin sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani to in sun karanta sai ya wuce Allah ya musu kokarin da ila karatu ɗaya zai tsaya zai yi to sai ya zama ya kare qur'ani da ya fi dattawan abin da ya karatu to da abin sallallahu alaihi wasallam yake fara yin mutum aqra'ukum wanda ya karatu ya yi limanci sai suka duba suka gani cikin su yaron nan ba mai shekara da ya fi su karatu da aka sai suka sai suka ce ya da rika zan su sallah saboda haka sai a zo masallaci da dattawa da da gemu da kurkura amma ga wani yaro tsibirin a gaba ɗan shekara shida yana ta kwala kira kaga in yanzu ne sai an ta rediyo da za a yi yana mata abin nan to dan abin nan din sa dan zanin sa yau eh, na ga ku dan dore da ba yake abin kuma ya dan yi yanzu saboda ka in ya tsaya ya yi sujada ana ganin ana ganin iyayen ka to shi ne wata mata ta ce don Allah ku rufe iyayen ne zai nan mare to shi ne aka kai mata kaya sababbi aka ba shi yace mata ba abin da ya masa daɗi ya yi kai ciki da shi irin kayan sababbi kai san yaro da sabon kaya hadisin sai yana cikin sayar da bukari wanda yake nuna ingancin binin cin da karami saɓani yadda wasu mazhabi suke sa hayar kabilanci su yaro ya balaga a ba sharaɗa ba ne to shi ma ma'amar yana ga nan hadisin shi ya kamata a yi hujja da shi a wannan babu saboda shi ya fi ya karara ya nuna cewa al'aura ta da wani tunda an ga wannan tsohuwa tana cewa alaka ga kuna an na iska tsari uku a mazhabar imam ahmad idan mai sallah al'aura ta fito yana sallah wato abinda ya bayyana al'aurarsa da yawa ne ko kaɗan ne kuma cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya iya rufe al'aura bai bai lokaci ba to ce sallarsa ba ta ɓace ba ko kuma abinda ya ɗan buɗe da al'aurar ta kaɗan ne ba mu yawa ba to shi ma ko da ma ya zuba da rufe na wannan sallarsa ba ta ɓace ba amma yake cewa idan al'aurar ta fito da yawa wato al'aurar sosai ta fito kuma aka jima haka wata ƙila raka a ɗaya ko raka a guda duk a haka to a mazhabar idan amur yana ta sallar ta ɓaci wato wannan shine ra'ayin sufyan bin sa'id al-thawri daga cikin malaman mutanen Roma a mazhabar shafi'i yana yin aminta sosai a cikin harkar yana ganin inda al'aurar mutum farko yana sallah to sallah ta ɓaci saboda haka in ya gama aka sanar da shi to ya tashi ya sake ya sake sallah akwai riwaya daga imam ahmad garbe wannan amma dai mashhurin riwaya daga ahmad shi ne ya idan wannan abin al'aurar ta mujalla za ta bayyana gwargwadon dirhami to yana ganin a bai abin da ba ta kai ne inda ta kai gwargwadon dirhami ba abin da ya bayyana to ba bai ba sai ya sake ba amma ta kai gwargwadon dirhami sai ya sake ne ya wani da me za a auna a ce yanzu al'aurar da ta gwargwadon dirhami ko ta dirhami ko in mukaffafa ce shi ba babu in al'aurar ba mujalla ba ce mukaffafa ce ba wani abu آه. أقول أستاذ ابن العظيم ده ده أصحاب مالك المدرء آه، إمام مالك سواء قلنا سكتشيرا إذا بديت أن تشتيرا الأورا تشتاك في الهر يدن صلى بديت أن تشتيرا الأورا تشتاك بينا بقى هل يجب أن صلى في بديت ساكيبا بديت ساكيبا أقول آه مسجد أتصاري في مرد إمام مالك إمكان ده dangane da mace ɗaya idan tana sallah ta gar gashinta ko kurbinta ko bugaduganta a buɗe to idan ta gama sallar aka sanar da ita to inda lokaci ta sake in kuma lokaci ya yi shi kenan wannan shi ne abin da aka samu nassi daga malik shi malik yana ta inda lokaci a sake inda lokaci shi kenan ruwa ta sha to sai maganar sallar wanda ba su da wato sutura kuma su yi sallar jami'i a ce ga su duk tsirara suke kuma suna an yi kiran sallah wanda zai ke faruwa irin wasu halan musamman yadda kasar nan ba ta da tsaro za a ce yan fashi su tare wata ba su ta mutane su kwace duk kayan su su tafi da su da daddare da ko da rana ne lokacin sallah ne to za su yi sallah ko da za su yi sallah da jama'a an dai san kowa lokacin ta kansa yake ba amma a da can ana magana musulunci ga yake da komai in yanzu ne kan kowa ta kansa yake ba magana sallah ake ba ko na za ta wuce ko ya zo gida zai kira da su to amma wancan lokacin sukan sukan damu da wannan to sai ka za ga abu dai yana imam malik ya yi magana an tambaye shi game da sallah tsirara yace yadda yake tsirara wato bisa larura ya rasa kayan sawa in ya tashi sallah zai ji ta a dan wasu malamai sun sai zauna dan a zama zai fi sukirce al'aura ta sama da ina al-qayyim to wasu ke yanka a tsaye wasu ke a yanka a tsaye amma ya samu ko lakani duk ya lulluɓe littafa a jikin ko da dole to shi ma ba da cewa ke ya sallar a tsaye da yi rufe da ya sujjada ba bi ba da gida kamar da suke cewa ko da zai sallar a daina ba ce idan jama'a ne wato suna da yawa da rana ne kuma kowa sai ya sa. wato inda rana ne kuma ya fi tsirara da kuma lokacin sallah yake a nan ba zan iya su kowa ya sallah shi kadai idan kuma cikin dare ne da duhu ba haske ba mai ganin al'aura wani to shi kenan sai su sallah zan iya yi mai shi da baka ganin dare ya musu sutura ba wa da adalla da gidansa saura ta zuwa zama da zafin da gaske idan kuma suna ganin al'aura juna to shi kenan kowa sai ya sallah shi kadai wannan shi ne abin da imam malik ya faɗa dangane da ita wannan matsala sai ya hadisin da zuwa ibn shu'ba radiyallahu ta'ala anhu قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداية فأخذتها وتنا كسب على النبي صلى الله عليه وسلم أول تفيع أو تفيع فقال يا مغيرة سيدي يا مغيرة خذ الإداية لقوانا بوتا فأخذتها سنة وقام بكي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الله صلى الله عليه وسلم يوكي حتى توارى عني هل يبكي من بدني فقضى حاجته وجاء بقاف الساعة وعليه جدة شهمية هنا تسمد الكبة الشم فذهب ليخرج يده من كلها سيدي زي فترجع هدن سبقا حنا ينكا فضاقت سيتي انشي وكاسة فترجع هدن سبقا حنا ينكا فأخرج يده من أسفلها سيساء سيساء سيساء هنم بدكسا فصببت عليه نجلا مسوية فتوضأ وضوءه للصلاة والولاء إذ تصلى ومسى على خفيه وشاف الكف الكبير ثم صلى ثم يصلى آه، بعد من حديث منكر التوحيد قدر ما شاء بها آه، إمام البخاري يكتب أنا ويكتب الشيء غير عليه كما كتاب المجازي ya fitar da shi muslim ya fitar da shi abu da ya fitar da shi da sa'i musu fitar da yana hadisi a ibn hajar yana cewa al-bazzar abu bakar al-bazzar yana cewa kusan wannan hadisi na mujera mutane wajen sittin da suka rubu shi rawahu sittuna rajula sauraka a hanyar sabuwa mujera wa tana da tawafa yawa yace kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya wata tafiya ce a cikin kitabul magazi yana cewa ita ce gazwat tabuk yakin tabuk akwai karatu dina masu riwaya tabuk ne ko ba tabuk ba kamar yace ina jin tabuk amma a riwayar malik da ahmad da abu dawud ya ce yakin tabuk ne yanzu ba tare da karatu ba kuma wani abu ya faru lokacin sallar asuba ne lokacin asuba ne wannan kusa ta faru a yakin tabuka a lokacin asuba ne a kaga ashe mubira ibnu shayba yana cikin wanda suka halarci yakin tabuk ba cikin wanda suka halarci ghazwat tabuk ghazwat tabuk kuma wajen sahabi dubu talatin da suka je wanda Allah duk gaba ɗaya haɗa su cewa ya fi musu da da Allahu alim da والمهاجرين والانصار الذين اتبعوا في ساعه العسره من بعد ما كان يجوز اليه فريق منهم ثم تاب عليهم انه هو التواب kaga idan miji yake ya yafe musu ya yafe musu gaba daya da annabin da sahabbansa muhajirin da ansar da suka tafi da tare da shi suka fita tare da shi fi sa'atul usra a lokacin da ake cikin wahala a lokacin da gashi a abin lafiya da ake ce su nuna amma amfanin da abin da za a aka shuka bai bai isa girbi ba sun kaka ne ga tsananin zafin rana ga shi babu abin hannu sosai to wanda suka fita a wannan lokacin Allah ce biya ya ce musu shi yasa hadisin ka'ab ibn malik za ka gina cewa ya zama na abadina babu wani wanda ya yi saura daga mu'izin wanda Allah ya yi sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da zaman sai ya ba shi umarni ya zauna ran sai na Ali ko kuma wanda suke munafikai wanda kuma sun shahara an san su munafikai wanda yana daga cikin abin da ya sa su cikin wani hali matsananci sai sun suka fita titi daga yara da mata da masu rauni masu uzuri sai wanda suke munafikai kuma ga su su sun san su a zuciya da munafikai bane amma kuma ga shi wasu fita ba saboda ka ga shi duk da bin an faɗi an bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga baya gaba ɗaya Allah ya ce duk ya yafe musu to kaga wani zai na su yanzu almajira ibn shu'ba yana cikin waɗanda waɗanda ɗan shi'a masu limamai sha biyu suke bayi suke kafarta shi suna jifan shi da manyan abubuwa kamar da mun yi bayanin wasu a tarjamar da muka yi a baya lokacin da mun karanta hadisi mana mun tarjamar magora to kaga yana hadisi yana ƙara fito maka cewa yana daga cikin waɗanda suka halarci yaƙin tabuka waɗanda Allah da nassi alqur'ani ƙarare ce laqad taballahu Allah da kanshi ya yafe ya ka karɓi ba ya yafe da waɗanda suka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta tara Imam Ahmad a riwayarsa yana cewa ruwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala da shi mujira ibnu shu'ba ya karbe shi ne gurin wata da kauliya wacce ta zube masa daga da ta tana ɗauke da karka cikin da ruwa ya ganta yadda buƙaci ruwan ta zuba masa a cikin wannan buta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi salha babba wuta in ka je ne salkar ya ta fata da aka salkar in an je ne ta shi kenan wannan salka mai tsarki ce da ya tambaye ta sai ta ce iya wallahi laqad dabartuha wallahi ma je ne ta to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam a bugure yake cewa ta akan ya san talaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta tawara an ya karba har ya bace min daga mu faqada hajatahu ya biya bukata sawa alaihi jibbatun shabiya jibbatun shabiya wato alkabba ta sham wacce aka kawo ta daga kasar sham a wata riwaya jibbatun rubiya a wata riwaya min su min su da jibabin rubiya wato ta sofi ce sofi da gashin dabbobi aka saka aka yi alkyar da shi aka kawo ta da kasar sham sham kuma a lokacin tana karkashin a mulkin roma ya kuma kirista ne a lokacin saboda haka ba ba daga kasar musulmi aka kawo alkyar ba wato alkyar da aka sallallahu sallar wasallam ya sa take bikinsa a lokacin alkyar ce wacce aka yi odar ta daga kasar kiristoci kasar turawa a wannan hadisi akwai abubuwa da yawa da za mu da za mu fa'idanta wasu da ba gabata kamar lokacin da mutum zai biya bukatar sai uku tsari ga ya kace daga idan mutane kada yi a gaban mutane sabanin abin da yake faruwa yanzu ko ina mutum ya gada ma sai ina yi tsari fitsari yana da cikin qada'ul haja akwai haja ba ake sai ba harama hatta fitsari yana da inda za ka tsaya ka za ka buɗe al'aura ka to da yana motsa kake da mutane wannan shi da abin da a koyarwar musulunci ta ta nuna Ah, kaga musulmi shi ya kamata ku kowa kiyaye wannan amma sai ka samu a cikin mu wato ba kula da wannan ko ina mutum sai kwaye al'aura sai ya na yana fitsari ba ruwan sa wai shi namiji wanda kuma babu bambanci tsakanin a ga al'aura namiji ko mace ko ce al'aura al'aura ce kuma bayyana ta haramun bayyana ta haramun don da abin da zai faru na bata yanayi da guri da hanya da sauransu kuma duk faɗafa ce ta ne ah, rashin wayewa ne da muka taso da shi ga mutum ya yi gine-gine na kasuwa ya gina kantina amma ba ba banbanci wai sai dai ku da kuka kama kan gurin ku san yadda kuka yi wata zagaya a baya kuna yin fitsari a baya kuna kama ruwa shi ma can mai bayan ina gina ya kasu ku nemi wani gini kuma amma wai ba za a fitar da gaban ɗakunan ba kuma wannan akwai sakacin gwamnati ita kanta ko da ya kamata ta ta sa ido akan wannan duk wanda zai fitar da fasalin gidan gidanta to a tabbata an fitar da banɗakin da zai wadatar da iya adadin kantunan da suke in ka yi kantuna goma ne to ala akalla ka fitar da banɗaki biyu ko yana biyar banɗaki ɗaya to wannan shi ne zai sa wato a kula da wannan doka ta ta musulunci amma ba haka ba ko ga mutane ko mutane ba a damuwa ba wanda yake jin damuwa dan ana haka din yanzu aka samu ko a hajji aka je kaga dai hajji daga ga banɗakunan da ake da su ko ina ka za ga za ga ɗaki amma mutanen sun gwamnace su kwaye a ɗaura su ko ina sai sai ka gani sun ya zo ce ai shi ayi na yake ji ba ba ba haya gani ba sai ka ga da sun shafi ko ka ɗaura nan ko kuma sai ka ga ɗaura eh ko ka ɗaura nan wai ga magudanar ruwa nan ka nan haka zai kudu na laraba da na kallon sa na abin da na zaki suna suna bata yi to sakafa yake haka sakafa ce da take ah, mara kyan gani eh ko ta a jini duk da gashi nan wanda ya kamata mu kowa fahimta haka a cikin wani hadisi akwai abin da yake nuna zama cikin tsarki ko da yaushe idan mutum zai iya saboda abin kala da sallama ya nemi mu je ya kawo masa ruwa ba da shi ya yi istinja'i ba saboda ya tafi nesa ya ganin sa saboda ka ba da wannan ruwan da istinja'i wannan ruwan alwala ya da shi lokacin da ya dawo to ashe na in yana yiwa ka zauna cikin alwala ko da yake yana da kyau ba su da kuma da mu ba amma in kai haka ko abu ne mai kyau kuma a nan akwai amfanuwa da amfani da fatar da aka gome fatar da aka gome ko da kuwa abin da aka je abin da aka abin da yake aka cire fatar da a jikin sa mushi ne wato ko da dabba ta zama mushi aka cire fatar ta sai aka gome ta to ta zama mai tsarki za a yi amfana da ita sannan kuma a wani hadisi akwai rabbi da wanda yake cewa almasu ala ta mansukun da ayatul wujud akwai wanda suke cewa ai ayar da ta sauka a cikin suratul ma'ida ta yi maganar alwala ya yi da bid'a mun riga kuntum ila ila salati fasulu bi hakim ta shafe hukuncin shafar kufi to yana hadisi yana yana mai da wannan fahimta yana rabbi da wannan fahimta domin ayar fa'ida ta sauka ne a zagwatu bani musali kamar da muka faɗa a baya zagwatu muraisi wanda ita kuma an yi ta shekara ta biyar bayan hijira wasu malamai suka ce hudu wasu suka ce biyar wasu suka ce shida amma dai magana mafi inganci ko mafi yadda ya mafi yawancin malamai ke kanta shi ne ta faru a shekara ta biyar bayan hijira wannan kuma zai zai ta tabuk a yau da shekara ta tara bayan hijira ko akwai tazara tsakanin su shekaru shekara hudu saboda ka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa akan kofi a yakin tabuka ta sa yakin tabuka kuma ayar ayar ma'ida tana nan a shekuran da a shafe yamma hukunci da yana nan wato shi'a ba su yanzu da shafar kofi ba amma kuma in ka in ba ka da komai a kafar ka kai alwala sai ka shafa amma inda yana abu ko ba ba ko da ba za ku yanke ba amma kuma sun yanzu a shafa abin da ba su yadda a yi shafa kofi ba to kaga duk wannan irin a wato irin hari gidan da yake cikin addini ne tare da cewa sayyidina ali Allah ya kara masa yadda ya yi hadisin shafar kofi shi kansa ba na kuma addinin ba na karatu zama da ilimi kuma da sai da alam ake suke yi ba wani ya shafi kaɗin su su kaga ko ya zama suka suna yaƙar wannan ma kuma suna shafarar ƙafar su ba ka wani ka kaga ko za a kai mai kabi su sallah da komai ko da ba a kida ba ko da ba sun akida kaga shi da ya alwala ba yanzu za ka sallah kaga ya za ka sallah ba da wanke ƙafar ba to ko dan uwan ka da ala kuma ya rika shafa kafa ta ba wankewa ba ko ba a jikin ka kaga ai ba zai sallah ta mishi ba bare kuma wanda ba nan canza aiki yi kuda a rika take to shi yasa malaman sunna suke ambatan almasa ala kafir a cikin littafin aqida saboda an samu wata furqa tana wakar abin da suna aqida to shi yasa sai su sai su sa inda suke magana aqida kaga da hukunci ne daga ahkam الفرعية التعبدية أما كما تفسر تكون بيانا الكتاب سوى نرى المسح على الكفين بين جماعة مركبين درجة kuma a cikin wani hadisi za fahimci mutum da yake halin tafiya ba laifi ya kisan ya kaya masu faɗi masu yalwa masu abin ya sa kaya yan yan haka ba da ya fi kama jikinsa sosai amma dai ba masu yalwa da yawa kabila annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ya sa tana da tana da maki shi ya sa da ya so fito da hannunsa sai hannun ya tuka sai ta kasa ya fito da shi ko a ka fara sa manyan da dai riga ko ba laifi ka sanya kananan kaya da kai tafiya ko ba ka sanya jacket idan idan ka kama kamar yadda kuma wanda ya nuna za a yi amfani da kayan waɗanda ba musulmi ba kayan sawa idan aka tabbatar da babu najasa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya da wannan jinda shabiya ba tare da kuma an ji yayi bincike a kanta ta ah, sannan kurkudu eh, ya kafa dalili da wannan hadisi akan cewa asul la yahsul maut wato shi ne gashin jikin dabba don dabba ta mutu to ba a zama na jisa za a iya kaɗe shi shi sukun a yi saƙa shi ya zama kayan sawa in ji shi kurkumi yana cewa domin alkyandar ɗarɗar sham ce wacce aka ta daga sham ta kuma sham a wannan lokacin ƙasa ce ta kafin ƙasar turawa ce da fara kuma abinda suke ci bushe ne wannan shine maganar da yana amma Allah kuka ba haka bane saboda yankan su ba mun shi bane yankan su alqur'ani ya ya halalta wa musulmi ci yankan su ma wa ta'amul alladhina utul kitaba hillu lakum saboda ubangiji ya halalta mana a yankan haka ba ce mun shi ba a ba ga wannan hadisi Bukhari ya kawo wannan jidda ta jidda shamiyya da aka kada wa alaihi jiddatun shamiyya shi yasa ya kawo shi a karkashin babin as-salatu fi jubati shamiya sallah a cikin alkebba irsham wato kamar yace sallah a cikin tufafin da aka kawo ku daga kasashen kasashen turawa wanda ya nuna halacci halaccin sallah a cikin tufafin da aka kawo ku da kasashen mushrikai sannan ya nuna halacci a cikin sallah a cikin tufafin da aka saka su da su wato gashin dabbobi kuma ibnu battal shi ma ya faɗi irin wannan magana malamai suna da saɓani game da sallah a tufafin da aka kawo su da ƙasashen kasashen turawa ko ƙasashen kafirai imam malik da jumhurin malamai imam malik da sauran manyan malamai da yawa daga cikinsu suna ganin babu laifi mutum ya yi sallah da kayan da aka saƙa shi a ƙasar turai ko a ƙasar kafirai amma shi ɓangar yana ganin cewa idan gwanzo ne sun saka to yana da makaruni ne kai sallah da wannan gwanzon za a yi magana a kan wanke shi da rashin wanke shi to amma dai in ba a wanke shi din ba kai sallah da shi imam yana maka saki ko kuma mutanen kofa abin hadisa da almajiransa da kai da ba shi imam shafi'i suna cewa za a laifi mutum ya sa ko da ko bai ya ko bai yanke ba sai idan ya tabbatar akwai gasa wato zai iya sa ya a sa ya amfani da ita ko da bai yanke ba sai in ya tabbatar da gasa sai dai abin halifa yana cire wando shi da wando dan da abin da ya fi daura a al'aurar wannan yake ba ban ga dalilin da zai sa musulmi ya sa da yanke ba ina ga yana karihi ne akwai riwayoyi daga abin nan magabata kamar alhassan al-basri akwai ruwa da aka rubuta daga wajensa a dangane da tufafin da aka saka su a kasar da take ba ta musulmi ba aka zo da su ba a wanke ba a yi sallah a cikin ko ba ba alhassan al-basri ce za a iya sallah da su ba wani abu haka ne imamu ahmad ibn hanbal shi ma an masa tambaya kamar da hanbali ke cewa kana abu abdullahi wasu babu lahu ya hudu dubba ko yadda sa wato wani da yahudi ya kan rida masa tufafin su kuma ya saka wala ya hudu fiya hadafan wala min gusli wala gori ba tare da ya wanke ba ko ya yi wani abu ko ya kusa turare ko ya yi musu a hanbali ya ce sai da ce da shi ya haka wato ina ga kana karɓo alkyabba daga da yahudi nan kuma ba ka wanke da sai da kasa ka sa ka tafi masallaci kai ibada shine sai imamu ahmad yake ce da shi walima tasalu amma la ta'lam da yasa kake tambaya game da abin da ka sani ba yace ya yazalun nas منذ أدركناهم لا ينكرون ذلك mutane tun da muka riske su ba su bushe ba ba sa inkarin haka wato yana nufin malamai tashin mun ga malamai ba su ba sa faɗa suna inkari akan sanya tufafin da suka zo da kasar da ba ta musulmi ba ba tare da wankewa ba an tambaye imam a shi a imam ahmad an tambaye shi game da yahudawa waɗanda aka ce suna amfani da bayani wajen wajen rinin wajen rinin su a wurin su suka amfani da bayani to ya tufafin da za su zo ta hannu sai imam ahmad sai ce al ya wal da fi hadha sawa da musulmi da wanda ba musulmi ba daidai suke a nan wala tas'al an haza wala tas'al an kacce bai kai ta bincike kai ta bin tsofaffi wato al'asulu shi ne duk kuka da ta zo maka mai ƙarfi sawa'un daga hannun musulmi ta zo ko ba daga musulmi ta ba ba a sa ka ba ka tambayi abin da musulmi ba a sa ka da ka yi bincike akan wannan shin mai ƙarfi ce ko ba mai ƙarfi ba ce domin a gurin malamai al'aslu fil ashiya al-tahara abubuwa al'aslu aikakakku ne sai idan ya bayyana gare ku cewa mai tsarkin bane amma da farko ka dauka mai tsarki ne kawai kar ka tsaya kana tambaya wannan ko yana tsarki ko ba da tsarki wannan ba aikin ka ne. akwai wani malami yana tafiya sai aka watsi musu ruwa daga wani gida makawo ne malami da ɗan jagoransa sai wani albajirin nashi sai tambaye na kan da tawatsu ruwa ke wani irin ruwa da wanda kuka watsu mana haka suka ce ai ruwan tsahara sai ma da yake kuka jawo mana ba ku da bai tambaya ba shi ke nan kamar duk da ya tambaya yanzu ka ga sun san ne kan da ka ji sabi har dole ya dole su a gudu ba da imam ahmad ya ci gaba da ce masa idza alimta annahu la mahala yusdabu min al-bayl wa sahha indaka fala tusalli fiha hatta tafsiru idan ka san tabbas ba ko shakka da fitarin kuke yi to shi ke ya tabbata kuma gari ta haka to shi ke sai ka kakka sake kai sallah su kawo ni to wannan maganganun ba su abinda suke nunawa wato kufafin da kafirai suka suka suka yi suka saka ya halatta a yi sallah a cikin su ba tare da an wanke ba matukar dai ba an tabbatar da najasa ba kuma dan kawai an cire najasa ba daidai bane su ɗauka da najasa sai ya tabbata kuma ba daidai bane a rika bincike da najasa ko ba najasa al'asulu bil ashiya shine al-ibaha at-tahara sai idan an samu tabbas shi yasa abinda wasu suke daga an ɗauko madara an ɗauko abin nan ana ta bin ana ta biya mutane wannan ba akwai akwai kitan alabi ce a akwai wani ramzi i in ka ga wannan i din alama ne da yake code ne da yake nuna na kitan alabi aka ce ai an yi bincike wani ya yi bincike ya gano haka saboda haka ya ka ɗauko dukkan abubuwa da ake shiga da su daga turai duk kowanne ka ɗaga sai ga i i i to saboda haka in ka tafi akan da kidan alade to abubuwan nan sai ka hana musulmi amfani da su ko ba za ka da wasu to yawanci ana bugewa a yi wannan tambayar malam an ce abu kaza madara maye abubuwa tsewa zana maka listin su wai akwai kiɗan alade wani ma ya ce ya je ingila ya tambayi bature ya ce eh akwai <laughs> to abin da nake cewa kai da ka tabbatar da akwai kanka amfani da shi wanda bai tabbatar da ka shi kai yanzu ka tabbatar ka tabbata ya eh eh ko shi kenan kai da ka wanda shi da al'aqlu kai da ka gane ka samu hakikanin cewa eh kai ka samu yaqini ko kai ka gamsu to shi kenan duk mai yi duk abin da ka ɗaga bai shi bai da inda zuwa kai ba in ai sa iko ka bashi kai da kai amma duk da ka tsaka sai sun yadda cewa alabi shi yasa idan malik ya yi idan amr yake cewa annahu la yanbaghi al-bahth an zalika wala su'al anhu bai dace ba a rika bincike akan wannan ko ana tambaya akan wannan kaga tambaya ya an ce suna yin amfani da misali yace in ka tabbatar ka kasa ka abin da sai kai amma da kamata kuma a rika bincike akan wannan kamar kasar musulmi ce in ka shigo kasar musulmi duk abin da ka gani a kasuwa halal ne ka saya na mai kayan ne ba ka shiga kasuwa ka rika cewa kai garin da akwai barayi da kawai kasar da ta shahara da barayi hatta masallaci shiga ake a sace fanka a sace agogo a sace speaker a sace kabari haka ba da ya sace da take wannan da asuba ta fito sallah da ka kalmunka da asuba ya ka hatta da asuba ba da zai bacci ba kana yana yana yana to kaga kasa ta zama kasar barayi to ko ita irin wannan kasar ta barayi ka shiga kasuwa ka shiga kasuwa ba za ka rika tambaya da shin kayan nan ba na kansa bane ko al'adur ka ga mutum ya tafi kayan sa kayan ka ne ba ka sai ka sai ka tafi kamar da aka rika yi lokacin da aka yi fitinan nama fitinan cin nama a sunna ta ga lokacin da sunna nama sunna ta ga nama in ba ka sunna ba sunna in kana sunna ba ba sunna to ko kai mutum zai je ki dan uwan musulmi gidan ko ka masa abin da zai ce ina ka sona nan kai kai ka kai ko ya ta kasuwa to kaga garin mun ga a kadda ka sunna tauhidi an bar sunna tunda abin sallallahu alaihi wasallam shi yake cewa idan ɗayan ku ya zo da ɗan uwansa ya ba shi abinci to ya ci kai tambaye shi daga ina إذا أطعم أحدكم أخاه طعاما فليأكل ولا يسأل عنه وإذا سقاه من شرابه فليشرب ولا يسأل عنه idan dan ɗayan ku dan ɗayan sai ya ba shi abinci karɓa ya cika ya tambaya ina ka sani na halal ne ko na haram ne in ya ba shi abin sha ya sha ko ya tambaye shi na halal ne ko na haram ne daga al'asiri abin da gani a hannun ɗan ɗayan na shi ne sai in ya bayyana gare ka cewa na sata ne to a lokacin sai ka kaurace wannan shi ne hukunci na musulunci da shi yasa imam ahmad ya yi wannan abin nan ya yi wannan jan kunni ibn munzir ya fi kai irin wannan magana ta imam ahmad daga malik da shafi'i da ahmad da ashabu ra'i har ma bai fi kai wani sabani da wajen su ba akwai wanda suka fi kai sabani daga imam ahmad amma dai mashhuri ya mashhuri wannan abin da suka fada ba su sa ba to abin da kuma suka sa abin da muke cewa gambo abin da muke kira ta gambo to shi wannan malamai sun yi sabani game da sallah a cikin sallah da ranar awanci a yi ko ka ayi wasu suka ce ba shi mai kawai ayi kamar imamu ah, al-hasan basri yana da wannan ra'ayi shi ya yi haka yace la ba ta bis salatu fi rida'il yahudi wa nasrani wato gaban da da yahudi ko da nasara yake sa ya za a yi kai sallah a cikin wanda shi da magana su ya da sauri da abu hadisa kuma ya shi daga daga malik duk da cewa su da afiyar daga ahmad duk da cewa su da sauri yana cewa ya yusli ha hadu ilayya da zai yanke na fi san haka ba da zai yi ba da zai yi ba sai a duk kuma da suke gana tarihi ne duk da cewa ba su haramta ba amma dai da tarihi ne kamar shafi da wata riwaya daga imam ahmad suna gana tarihi ne amma da abu hadisa kamar da muka faɗa a baya yana bambancewa tsakanin abin da yake yana da alaƙa da sukunta da wato kamar kamar zan na ɗaurawa ko kuma wangina shi yana ga wannan makaruhi har imam shafi yake ce ana da zalika shan kara ni ma zan yadda ba wato ba na son a ce abin da yi kamar yanzu zai yana akwai magana akwai wuyar da ƙarƙashin da gasa a cikin wannan maganar wasu daga cikin malamai ke wasu kuma suna ganin da zai yi sallah ba in dai sun sa tufafin dango ne to sai ya yanke wannan shine maganar imam malik har ma yake cewa in sallah idi da idi ba da mutum yanki in har ya yi sallah da gango bai yanke ba to ya sake muka ce gango an san gango daga ina ake kawo wanda ake da kasashen turai da ya san ba da ya kawo gango daga dubai ko ana kawo daga dubai akwai na saudiya a ta wannan zanzan zanzan aura na dina ce ta yanzu na ba wasu sun su tsakanin armin da aka halatta a cikin yankin su da ba a halatta ba kaga sun su tsakanin yahudu da nasara wanda an halatta a cikin yankansu da kuma wanda suke majigawa ne kamar mutanen china japan wanda su da majigawa ne gaba daya domin sun bambance a sun ce in yahudu da nasara ne wanda aqrabu ila taharati aqrabu ila taharati minan minan majus a cikin majus kuma akwai wanda ya ta'abbaduna Allah bil majasa wanda su ita kanta najasar wata ibada ce to kaga wanda ba da za a ce ka sa kayan ku kai sallah da shi ba tare da kayan ki ba kayan da suka sa tun da muna magana kayan da ba su sa ba wannan kuma kayan da suka sa idan ya kasance wasu na da wasu na to in ya kasance daga yahudi da tsara da kuma zai hudu da nasara kuma ba ta musamman dai nasara ba sai hudu ba amma nasara dai tsarki sun yi hannun da shi ba ta tsarki sai dai ko sa ke da ba kawai ta shugo ya ko da ya ko ke da'ima sai ya zaka zai ka samu ban ɗakuna har ma kasashen mu saboda an ɗauka arnan su ne sama yanzu ka zai na iyakar da abu zama ina ne duk da kira nan ba gurin tsarki kawai haka ake abin ba a gurin tsarki in eh, mun shiga kasashe irin su ethiopia da mun san kasar kirkoci ne wanda da ban mun san kasar su ce amma ka shiga kasar kana abuja nan amma ba a yi maka gurin tsarki a ban ba sai dai ka shiga dole sai ba ina ba sa ka ake ba ba sa ka ake ba wani ba sa ba ya shiga sai ɗauke sai sa a jakar saboda haka sai ne sai ya gane kuma ya ta tantance ya juya ne ya juya nan babu ba abin da bai amfani shi gaskiya wato abin da ake yi nuna musulmin kasan ya ɓaci Allah sai duk abin da za a yi yanzu a gwamnati ba a sa ta a lissafi wai a yadda cewa musulmi ne suna da wata kusurciya da addinin su ce su kan su yi kaza ko su yi kaza ba a lissafa da ba a lissafi da su kwata-kwata kawai za a yi addinin su ya yarda da yarda ba da kawai ba kasar su da ce musulmi a Najeriya kamar curan yanzu curan yanzu kawai dai ya an rasa da za a da shi ne ba ba yadda za amma da akwai yadda za a yi ma duk tattara ba wanda zai yi zai yi da ayi shi wanda zai yi zai da ta da ayi to da haka wasu ka bambance tsakanin wannan da wannan sai na zaka samu turaren da ake kawo daga faransa wata fi koyi na kanshi saboda dole ko da turaren ina na zaka kawari ko da yadda ni to dole wani daga kashi to sai ka turaren ke kuma ko ina kanshi a ah, in karanta abin da ya faru lokacin faɗuwar andalus kyau turawa suka murkushe musulmi suka kwace kasar yana daga cikin alamomin da aka rika kamo musulmi ana kashe su da shi a duba gidan mutum da an ga da toilet ya yi da ƙarfi to musulmi ne sai a kama shafi shi saboda su ba magana ko ban ƙarfi saboda ba ƙarfi yana daga cikin abin da aka rika sai aka musulmi suka rika wanda ba su gudu ba yawancin su sun gudu sun dawo sun dawo magrib kasashen magrib arabu wanda ba su bin din da suka suka zauna suka ɓoye kan to sun rika dubbin ne ban ɗakun kai ka rika dubbin ban ɗaki a ga alamar ko buta ko wani abu cewa wato wani ira ma tsarki ke to musulmi ne shi yasa imam ah, ahmad yake cewa kullu sayyid يلبسه يهودي أو نصراني أو مجوسي إذا كان مثل الإزار والسرائيل فلا يعجبني أن يسميه تبكى ما كتبه da da yahudi ke sawa ko kirista ko majusi wato da majujin da bautar rana ko wata ko wani abu idan ya kasance kamar izami ne ko wanda ne ce to ni ban da sha'awar mutum ya sallah a cikinsa wa zalika annahum la yatanazzahuna min al-bawl saboda ba ta ɗaukaka daga fitsari yana gama fitsari yana ɗiga ma zai sa kayan cutar shi da sa ba haka yi cewa ina da bana sha'awar mutum ya sa kayan wannan wuri abin saboda haka in an sai duk ya kamata a wanki amma wanki ko ba wani iri musamman yanzu da tuka suka yawa ko da ba ma batun tsarki to akwai ma batun cuta san wani irin cuta da ya sa kayan ba ya kamata dai a sa ruwan zafi a wanke kafin a yi amfani da shi wanda yana da kyau a nan matsalar sun ce abin da ya jawo saɓani tsakanin matsalar ta'arud zahir ta'arud al-asli wal zahir al ta zama da muka ce al-ashiya at-tahara wanda shine ka'ida abubuwa a ɗauke su da tsarki sannan al-zahir idan ka duba zahiri ne da ya da waɗannan kuma suka daga najasa to shi yasa nan ba malamai wasu sun wanzurin zai da bangaren ka'idar rukun zai da bangaren zahiri wanda ya zai da bangaren ka'ida ko ce a yi ba yana wanda ya zai da bangaren zahiri kuma abin da ya fi bayyana ko kuma sai ya sai ya ce a wanki to a zahiri ya kuwa wannan zahiri ya kan tsara ƙarfi idan aka dubi waɗanda gaba ɗaya ma su arna ne da yankan kuma ba a yadda a ci ba don haka kuma sannan suka sa abin da za su zai taɓa al'aurar kaga akwai bambanci da wando da kuma riga riga wannan da tana nesa da al'aurar su amma wando wannan shi ke shi da al'aurar su to abinda ya sa idan rukali ma wanda shi ne aljawazu fi salati fi siyarin qur'an abinda aka kawo daga cikin daga kasashen kafirai aka yi idarsa ya halatta a yi sallah a cikinsa. sa annabi ya yi sallah a jidda shamiya jidda rubiya da aka kawo daga kasashen romawa a ciki a cikin wani hadisi akwai wato hidimta wa malami a halin tafiya kamar da abin kamar da mujira ya hidimta wa abin sallallahu alaihi a cikin wannan gudun a ciki kuma akwai halaccin fito da da hannu ta kasan alkyabba idan ya ki fitowa ta waje duk da imamin nawawi yana cewa irin wannan bukata ta kan sa a yi shi in ba bukata da za ta sa a yi shi to kan a yi shi musamman cikin jama'a da zai iya zubar da mutunci a gurin su suna ga wannan abin ba ɗabi'a ce ta wanda yake babban mutum ne abin nan ba amma inda bukata kuma ba cikin jama'a ba to za laifi ai kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam sai dai ga ɗabi'ar manzo sallallahu alaihi wasallam ko da yake sanya zubba da zuba kayan ba su da ba su da abin nan takura ba masu kunci ba dan baka ji an ce a sallallahu alaihi wasallam zai fito da hannunsa daga cikin aljanna sai yana fito sa kasa ba sai a irin wannan yanayi wanda yake nuna maka kenan yayin kayan da yake sawa ba laifi kaya ne wanda zai iya fitar da hannunsa duk da kuma malamai sun ba su yarda musamman Imam Malik yana karanta kaya masu faɗi sosai ko masu tsawo sosai kuma a wancan lokacin akwai abin da suke kira abin da yake siya da shuhura ne ga akwai abin da ba siya da shuhura ba ne a can lokacin siya da shuhura ne wato ta ya ce ta ta shahara ta nuna ta nuna kai kai da banka duk inda kai a daga kai a kalle ka musulunci ya hana irin wannan shiga kai shigar da kowa duk da ka jitta sai an kalle ka ana kallon shigar da kai musulunci ya hana wannan haraba ne a musulunci irin wannan to kaya masu faɗi da yawa a lokacin siyar ne ya shuhura ba kowa yake so sai wanda yake so a inda duk inda yayi a nuna shi amma ba zai ga riga ba wata siyar da shuhura ba ce ko ma yana son ta dan ka yake da gori za ba za a bi ka kallo ba ya ta da gori ba ba wanda zai bi ka da kallo shi ba yana da ita kowa yana da ita duk talaitin mutum yana sa da babban ba saboda haka ba siyar da shuhura ba ce ya da shura a kan da wasu kayayyaki waɗanda da ka shiga cikin magana a yi mutane za a yi ta bin kada kallo ka sa kaya kana tafiya kamar kana cikin takarda duk inda kai kaka kaka ga yana kara duk inda ka juya mutane su ta jinka da kallo da ka yi ne kara takarda za a ji kana kai to kaga wannan akwai akwai nau'i na jan na jan hankalin idanun mutane wanda zai iya shiga cikin su wani shuma sai ka sa wasu kaya masu kaloli wanda kalolin su zai sa duk inda kai ka ta a kaga kai a kallo ta wannan duk ya kamata a bude musu Eh? a da wannan ba za ta iya zama shura ba tun da ba kowa zai iya fahimta ba ta ba tsada ta kaɗai da za ta zama shuhura ba akwai kayan da ba tsada ne da su amma su yaba shuhura ba idan ka yi shiga haka ko mai rashin tsadarta in dai za ka ja hankali to kamar kana so ka nuna kanka ne musulunci ko za ya san wannan da haka ka kesa abin da tsada a ce don haka wanda ya sa kaya ba tsada ya yi siya da shuhura shi yasa da aka tambayi malik game da sanya tufafi na su wato gashin dabbobi mai kai sai ya ce la khaira fihi fihi shuhra yace ba alkhairi tare da shi akwai akwai nuna akwai neman shahara da shi walau kana yalbasu taratan wa yanzahu ukra da rajul ce amma inda a ce wani lokaci ya sa wani lokaci ya cire ina ga a komai fa amma ya zaga amma ya ita ce shigarsa yace hatta ya rabu biyu ya tsaya fala cikin ya zan an san shi da wannan ya shahara da wannan yace ba na da gobe da wannan ba yace ya mun gabe da kudni ma huwa fi zaman huwa abadu min shuhura wato tufafin da suke na auduga ne ko masu kauri ne wanda su ma kudin su da ɗaya da wannan din babu shura a ciki kuma sannan ga su suna da su ma tsadan mu da zai sayi wannan ba yace sai irin wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi'ra alayka malik duk da Allah ya baka ga alamar ta a jikinka saboda ka ba ba sharadi sai kai wani abin da za ka ga hankali kashe kuɗi da tsada ka sayi mai tsada amma kai zama abin da zai rika ban hankali wannan shine karshen bayanin wannan hadisi kuma lokaci yayi sai darasi na gaba Allah wa sallallahu alaihi wa sallam ala wa wa ko na aljinnati ko na ra'ayi yanzu kawai ya ware spika jama'a na bacci ke da su musulunci da ce haka ba kuma in ta haka ta ci jama'a in dan Allah kake yi ka ɗau Qur'ani ka zauna kai karatun nan don ne za ka yi sa karatu ka ware shi a lafi ne amfanin yin haka wani musulunci ya ce a haka kafin su mutane wasu suna nan eh, marasa lafiya ne an sun kasa bacci an samu sun tsayar da bacci ya ɗauke ka ga kawai da gudanar da ka ta ta ta ce sabon sai wani yaro ne karamin da lafiya ta kwana da sai ya ta yi bacci ka ga ta yi ya yi tafiya ya da ya bayan sun dare yana so ɗaurin sa ka ga ta ta kwana da ta ila da su san su to a yau in gani a ni ko da ya ta kai da yana nuna da mu na kira na masa da kuwa na masa da kuwa kuma a nan sai sun yake ba ta da kansu wanda ta kawai su fara yara wani da lafiya bayan isha'i bayan isha'i lokacin da kowa ya yi gida ya huta da zai ware ya yana yana yana musabaka suna karanta alifin da'i da yake a rafi irin wannan bai dace ne ya rasu ma kamata mu yi abubuwan da kuma kasancewa a sunnantar da sunna bane sannan kuma ya cutar da jama'a wannan da zai taimaka da ayyuka da cutar da ayyuka da ya kamata a kula da wannan eh? Eh. to da ya sallah ta zama ta kawo ta karatu haka aka ce to wannan abin gambarci ne da rashin sanin ya kamata ba musulunci ba ne ba musulunci ba ne ka sa karatu ka yare abin nan ka yare kuka ka tafi ka kare harkar gaban ka kuma nan mutane duka ta sa karatu wallahi ya kuma wani gurin ba shi dan shago ne ba aka mai da masallaci ba ba masallaci gurin ba ya dan shago ne aka mai ake amma ake irin wannan ake irin wannan fakar gaba ya hanyar ce ka hana mutane da asuba ya mutum a sa darasi ana karatu da bayan an sallah asuba ko ya ke ita ka tashi ka sa karatu bayan sallah ku za a zauna a yi karatu a wannan da sai kuda da kuda kuda ya galibi na ba a cikin koma ba ana san wanda zai zauna amma ana magana ka zo ka sa karatu Qur'ani karfe karfe ne ko bayan isha'i karfe tara ko ya shiga gida ka kawai karatu Qur'ani in wanda ake magana amma dan darasi ya sa karanta karatu wannan da kuka na gaji su da biyu bayan an yi sallah ku ga da sai amma kafin asuba kiran sallah aka ce ai guda biyu shi ma da kanin matsayi da rajin ba tazara ba tazara kamar yadda zai ka kai da abin da in an samu tazara duka ba ta wuce miki talata an samu ne yawancin abin da za ka yi kaddara ke nan tsakanin kiran sallah shi kansa ana ana kuskure da za ka kai shi kiran sallah fari wanda shi ma kuskure tazarar da ake ba ta wuce miki talata tsakanin kiran sallah farko da na biyu kawai mutum na da kusan ta da kuskure wani zawa za a ce ka tashi shi a lokacin ba ka bar shi ya huta Allah ne ya dace ya bar lokaci da ya huta wajen an da laila ku bata ka yi fara ya huta kuma ka ce Allah kake aiki Allah bai sa ka ba hadithin istauki bin nisa'i khairan fassara min shi abin da yake nufi yiwa junan ku wasiya dangane da mata ta alkhairi wato ku yi wasiya da junan ku wajen kyautata wa matan ku kada ya zama na wato ɗabi'ar ku shi ne hizbi ba ya dace ne ya ba musu da matsa musu da takura musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsare su bil qawari wato mata kamar kwalabe ne bi da hankali suna so su suka faɗi su fashi da wannan kuma ta'adi ne annabi yana cewa khairukum khairukum bi ahlihi wa ana khairukum bi ahli mafi alkhairu wanda ya fi kai ta iyalansa kuma ni na fi kai ta iyalansa dole ne alwala da ta da safa a kafafa sai dai safa a kan safan daga baya kuma sai wani abu ya sa na cire safan na Allah alwala ta tana nan warka tana nan dan kai safa an ba ka wannan dama cire safar ba shi yake karya ta abin da yake karya ta walakin min mummainu wa gairin wa ba'iku kai zai yi ko kai zai abin da zai karya alwala shi zai karya maka wannan ba zan da cire safar dan ka cire safar wanda dai kawai da za ka kuma sa ka kai shafa ka kai sai ka yanke kafar kuma a fahimci wannan in ka cire ta to in alwala ka ta yayi ta yayi da za ka sa safa da kai shafa sai ka yanke kafar ka da safar a da kafa an fahimta alwalarka tana nan mun ce alwalarka ta yayi da in ka alwalarka ta yayi da za ka yi sallah amma da alwalar za ka warware bayan ka ce safar ko kuma alwalar ka ta warware to ba za ka ɗauko safar ka sa maka ce ba za ka alwalar ka yi shafa ka ce ai da sauran lokaci ba ci da lokaci na ba ai tun da ka cire shi nan kwaya kwaye ina so ainihin da akan wanda littafi a rahikul maktub a rahikul maktub littafi na sirar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda asali gafa ce aka yi daga abin nan a منظمة رابطة العالم الإسلامي suka shirya zaben a rubuto kiran abin ake kira safiyar rahman mubarak ko ya rasu a yan shekarun da ba rama a a madina ya rubuta kuma ya ci gasar kuma littafin aka fassara da yawa harsuna da yawa Allah karba ya samu karba sosai gaba da nafila lokacin idan ana karatu idan ana karatu wasu suna shiga gaba kuma su tashi suna yin nafila to malam haka babu wata matsala babbar za mu tambayar ba kamar yanzu muna karatu wani ya shigo ya nafila eh a gaba da bayan ne da mutum da gaba da bayan in ba yana nafila sai a kafa jin karatu eh a wannan kuma ana ba kallon kallon irin da dai da da dai da dai da ne da da da idan daga duk da yana karatu yana qira'a to kaga ba kuma kowa ba zai daga kai ya kalli shi wannan ba sai karbi suka da da wani ne yi gona suna daga duk yana qira'a ana karatu to kaga wannan kowa ba zai gani amma haka yana karatu shi a koyi a sunni ba abin da zai sa kace bayyana kuma ya fita ya shigo ya kamata ya nabula wani bayan Allah ya rikar ya mutu yana kalmar shahada da ya farka sai ya mutane suna sai ya tambayi wani sai ya ce masa lalle ya koyi aikinsa to kan gane alaƙar fassarar da abin da ya zama ya tsaya wato shi ya sa a kan sallar sarauta in kayan farki ka zai mai hankali ko ma da ko wanda yake son ka amma ka ga ya zagi ko yawa ko wanda baya son ka to zai baka mummunar fassara ne don ya sa ka cikin tarar tarar da ya sa ka cikin tarar da ka kwara ba gida da ka haka kakka kakka faɗa wa kowa sai wanda yake malami wanda ya san fassara ko kuma malami wanda zai maka kyakkyawar fata ko mai hankali wanda zai ce za ko mai ka mutu ba ko da na tsoro ne bari ka kalma kana ka kana hada ta da ko ce wani ko